Da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan ne dai sha biyu ga wannan wata da muke ciki, Allah ya yi wa Sanata Ɗahiru su Kuta rasuwa a wani asibiti da ke birnin Legas. Sanata Dahiru Awaisu Kutan dai kafin rasuwarsa ya taɓa zama ɗan majalisar dokokin jihar Niger a shekarar 1983. Haka zalika an taɓa zaɓen shi ya zama ɗan majalisar wakilai na tarayyar Najeriya a shekarar 1993. Daga bisani dai ya zama mataimakin darakta a sashen mulki na jam'iyyar PDP a matakin ƙasa sannan daga bisani ya dawo jihar Niger ya zama sakataren gwamnatin jihar a lokacin da injiniya Abdulkadir Kure ke gwamnan jihar. A cikin watan Afrilun shekara ta 2007 ne dai aka zaɓi Sanata Kuta ya zama ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger. A ɓangaren ilimi kuwa, Sanata Ɗahiru Awaisu Kuta ya yi digirinsa na farko a Jami'ar Bayero da ke Kano, sannan ya yi karatunsa na masta a Jami'ar Ile Ife. Sanata Ɗahiru Awaisu dai ya rasu ya bar mata ɗaya da yara guda hudu. Da misalin karfe hudu na la'asar dinnan ne dai za a yi jana'izarsa a harabar masallacin Juma'a da ke birnin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya. Duniya, duniya, huta, ko ya nuna mutuwa rigan wannan wancan mutuwa wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi ta